wani bi mana wajen sarki Qur'ani magana Allah shi da yake da kai ke bance masu nauyin halitta guda biyu cikin wanda aka nuna shi ne jajan annabi Adam amma an haɗa ku da malujan cikin wannan manhubin na shi ne ce wasanin na saka zu dina na iban wala hawa da nisanci waɗanda suka rike addinin قدر هؤلاء الفجرة الذين اتخذوا دينا اتخذوا دين الذي كان ينبغي إكرامه لعباده kai nesa nesa ka kau da kai da waɗanda suka rike addinin nan na musulunci wanda ya kamata a samu girmamawa gare su suka ɗauka abin warki da wasa suke za'in inda suka ɗora izgili da shi don Allah lokacin da ya bayyana maka izgili ake yi da shi haka duk inda da'awar gaskiya take wasa aka yi sallah ga na Allah ga nan ga waɗanda gada kowa bai sani ba sai sunan ga yan Allah ga nan haka dai maganganu na izini Allah ya samu su yi kuma ka kawo da kai ka ce su yista Allah ya ce saboda wa garrat ya hayatu duniya rayuwar su ta duniya ce ta ruɗe su su sani kuma ita mai karewa ce ta za a Allah ya taba da ha abada hafai da duduwar su ya kai suna ɗauka in an ba su labarin naira kuma kamar wannan wargi yara ne Allah ya ce amma wannan kirbi ka yi tunatarwa da alkur'ani mai girma don mi Allah ya ce maqafan an lama nafsun bil halal don tsoratan ma wasu mutane kada a kada rai zuwa ga halaka a miƙa su zuwa ga halaka a jingina ta ga mummunan aikin ta gobe lahira Allah ya ce laisa lahamin dunillahi da wayi gari ba ta da wani ko koma bayan Allah madaukakin sarki wa lafi in babu mai ceto Allah madaukakin sarki ya yi wa'azi ya yi amfani ya yanke hanzarin mutumin da zai tashi gobe lahira cikin wannan wannan halai madaukakin sarki ce su su wata ala kuma in ta a asarar samun kasar gobe aka miƙa su zuwa ga halaka aka jingina su zuwa ga mutan ayyukanta Allah ya ce in ta adil kullu adali da za su nemi su yi fansa da duk tabbacin abin da an gare su na dukiya da alfarma da ɗaukaka. La yi kubalu min ha, ba za a karɓar wannan ba. Ba za a mata wannan fasa ba. Allah ya ce maka wakilin sarki ne, a yi ya duk abin da mutum kan ji da duk abin da mutum ya ke ya sani a gaban sa akwai kiyama ita ko kiyama idan mutum bai gyara halayensa da da shi da mu'amala shi da ba za a miƙa shi ga halaka gobe kiyama a kan buga ayyukan da ya ba, bai da wani wanda zai yi bincike ce kai kuma ko da yana da wani abu a kaddara yakan ne biya ya san fara abin nan da an gare shi ba za a karɓa wasu Allah ya yi su bi namun da ta'ala ula'ikan da zai na wasu filu bi ba ka sau waɗannan su ne waɗanda aka miƙa ta azaba ai kullemu aka miƙa ku li azabin lahi da azabar Allah ta saurin amali mulkabila sanadiyar duka ayyukan su ba ka'idi zuciyar ni'a ka'idojin su masu nuni Allah ya ce lamun sharabu gobe kiyama kuna da wani abin sha min halili na ruwan zaki wa azabun alimun da azaba mai tsananin soji bi ma kanu ya kuru da falabiya abin da kasance suna aikatawa na kafin kenan nan biyar ya fara tsayyari da suka kafin ya sassi da horin ya waye gari kiyama yana neman da yana da duniya abin da cikin zai ba shi da kwanciyar rayuwa shi ne Allah ya ce ayi tambayi ayi fadakarwa da rayukan da suke a sha saboda ta su kai da wannan azaba ba su da mai taimako tun daga haka yan uwa Allah ya bayyana mana qurani mai girma da kurakuran da kafirai suke da shi da masu gargajiya da masu son bin zuciya su yi hattara da kada bin gargajiya ko son bin zuciya ko kafin su ya kai su dami ka su da azaba ba su yadda za su yi dole da gare har su nemi da a ce suna da duniya da sun bi ka su da rayuwarsu wannan ba addini kyakkyawa da ɗan biyu makamanci gani aka samu arziki da hamdulillah madaidaita shi ne sai ya gyara mu'amalar da su kasuwanci sa da ibadarsa da mu'amalolinsa da yake da waɗanda aka ci sa ne saboda uku ne ga suna za su faɗa ga duk wanda ya haɗa da wurin ya aƙida mutum tsakanin su da Allah ibadar da aka shara'anta yayi mai kyau ko ya yi mara kyau ko mu'amaloli tare da waɗanda aka yi tare da su da aka da wannan gurin saboda tsoron ya kamata a huta a koma daga nan kuma sai da قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه له أصحاب يدعونه

da misali gare mu kirare wanda ba Allah ba ba la yan kauna abin da bai amfani mu yi ka bauta mashi ba ya yin ruwa ba ya ba mu lafiya ba ya ba mu wala ya duru ko ba ya yi ka mu na yi ko mai ba duk yi ka bauta mai ba ya godiya in ba ka bauta mai ba ya yi yin da aka yi ko wanda amma in ka bauta mai بعد ما الغير واثق يقول من بعد ما شاء tambayi kace da Allah ya zai na yawa ta kama ta ta wanda baya amfani da ilimin shi? wala yajuru na ko bai yi ta wani mutum ko ta bai wani rasu ala akatina da wannan ibada ko bai da bayan ma ma'ana amai da mutum da mutum fata ba da ilaha illallah bayan Allah ya kiyar da mu da gane Allah a gaskiya ibada ne Allah a gaskiya sai hukuma bayan mutum wanda ka kiman hukuma ta waɗanda ba su yi ba su gani lulama kan da sun ta a wasu su shiya ne da kamar mutumin da ke da nufi da kuke dirshi kila ta yi cikin kasa ma'ana kamar wanda farfajiya ta kama ya zama a yi rana da mawutacce ya zama hairana da mawutacce baya da hankalin kanta yana tafiya cikin kasa babu hankali ubangiji ma da wani sarki subhanahu wa ta'ala yace mutahayyiran la yadri aina yana tafiya bai san ya yi ba lahu ashabu yad'una yana da wasu abokanai da ke kiran shi da guda zuwa ga shiriya suna taimaki itina domin nan zuwa ga shiriya da wuce tare da ita bisa ga hanya madaidaiciya wala ya kabalu mu amma kuma saboda jimawar da yake ciki ba ya karba mu ubangiji ya ce kul ka ce musu inna hudallahi shiriya Allah huwa shi ya shirya ta gaskiya ana kulli haula il kufari kace ma wadanga kafirai inna ma nahnu alayhi min al-islam abinda muke akan sanan musulunci huwa huda wa hada shiri a shiriya ta Allah shi kadai kuma azabu dalalun duk da ba musulunci ba kasa Da aka haka ka gaya ko kuma umirna an umurce mu bin muslima da rabbil alamin mu miƙu miƙa Da mu mika yarda mu mu mika dogaro mu da soyayyar mu da tsoron mu duka zuwa ga Allah ubangiji sai ma'ana mu ke ibada mu zuwa gare shi fi jami'in umuri na cikin duka al'amuran mu wa hawani kuma da dukkan halayen kace wa hada tamthilun liman dalla alil huda wannan misal ta maka ne aka yi ga mutumin da ya kace shiriya wa huwa yu'ahilu al-islam ana kiran wala fala yusibu bi karfa قال ابن عباس ابن عباس يجي هذا مثل ضربه الله للآلهة wannan misali ne da Allah ya buga na gumaka wa man هذا ilaiha da wanda ke kira zuwa gare shi walil du'atul ladina yad'una ila Allah kuma da makiraya waɗanda ke kira zuwa ga Allah aka ce kamar kamar mutumin da ya bace daga barin hanya madaidaiciya sa'ina yana ɗimautacce zana da munadi ya fulanu bir fulani ya wani dan wani halun mahil ila tariki dawo zuwa ga hanya shine Allah ya ce wallahu lahu ashabu yad'u lahu suna kira mai ka dawo zuwa ga hanya fa in taba da'i al-awwala in talaka bihi hatta yusiki ila al-hajjati in yabi mai kiran can na farko wanda ke kira zuwa ga bautar ka? zai yi shi har ya auka a cikin halal wa ya ajaba man da ila al-huda in ku ya karba wanda ke kiran zuwa ga shari'a in da da ila su zai shiri zuwa ga hanya madaidaiciya wannan misali Allah ya buga shi ne ga wanda ke biyayya ga abin da aka kira shi wanda bai karfawa kurma ne bebe ne barakani ne da wanda aka kira ya zuwa ga Allah madaukakin sarki mai karfa kiran bayi mai biyan bukatar bayi kiran guda biyu ba su zama daidai don haka yan ruwa. wanda ya kira ka zuwa ga bin wani Allah ya kiraye ka zuwa ga fata da kimauta da shiga rudanin rayuwa wanda ya kiraye ka zuwa ga tabi Allah ya kiraye ka zuwa ga daidai ya kiraye ka zuwa ga inda ya kamata a kiraye ka kuma in ka karfa za ka shiru zuwa ga hanya madaidaiciya saboda Allah maishi ne wanda biyan karfe kiransa ya yi masa alƙawarin da dina su ja ku mira fihi mun alkusna duk waɗanda suka karfe kiran Allah ko suna da alkusna suna da kyakkyawa ita ce aljanna nan duniya suna da kyakkyawar rayuwa lahira kuma suna da aljanna na ɗauki me ake kyakkyawar rayuwa a nan duniya idan mutum yana da imani banza ba ta samun dama ta ita wasu mutane ka bugo ma mutum da hansu an taba bugo ne ba da aliyu layi kai mutum ne mutumin kirki ka taba yi ne alkhairi shi na mito ya rama ma ni ce to mugu Ese <laughs> to mugu kana son karama min da sharri ko <laughs> to haka nan na sai a ce ma alkhairi tafi kasuwaci sai butoci ka kai masallaci sai ki da kai masallaci akwai wani alkhairin da za ka samu in ka zuru daga wannan na sai a ce to kawo kaza za a yi masa kaza ga banza ta ci ka baka ga mutum ba ya ce ka kai kuɗi wuri kaza ka aje za a yi masa kaza za a yi masa kaza za a ba ka mi ci ka banza ta ci ka baka ko ga wanda ya ci ka da haka wani lokaci kuma banza za ta hito magani ne a ce ni ne wasu aleru ni ne wasu a tiku ba gudu ni ne ku wani don haka duk da ka hito yanzu kana shiga duniya ga duniya mazan tsaye ka kaso abin da ya kaso ya soke dukiyarka amma Allah shi ka ba da kujera da mulki da shi ka ba a da kai ne ya ka ba ko na nai to shi ne na amma in mutu yana da shirya sai ya yi dogaro ga Allah ya bi hanyar da aka bi ta bi dan abu in ya samu ya san Allah ya shi ba fi da ba in ya rasa kuma sai gane haka Allah ya kuku ko babu shari to nan shi ne Allah yake son mu gane kiran Allah shi ne kira madaidaici kiran wasu Allah da shirya su ita ce wahala nan duniya kuma za ta kai ka gara ranar tashi alkiyama Allah ya tare shi ne ubangiji madaukakin sarki ya ce wa an aqimu salata wa an aqimu salata wattaqu wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun Allah ya ce wa an aqimu salata kuma Allah yana umurta su da su tsayar da sallah أيوة أمرنا بإقامة الصلاة أنكم ملكين والخير لله وبلغ والله في جميع الأحوال كما الله يا أمني لا أجد ورسا duka halaye ba yi a atakawa takawa kuwa islahu ma bayan abdi wa khaliki atakawa shi ne bawa ya jara tsakanin shi da Allah ka a samu gab tsakanin bawa da ubangi wa islahu baina huwa baina nafsi da wa tsakanin shi da kanka kai ya lundi kanka ya haɗa rayuwarsa da hanyar da za ta amfani ta nan duniya da gobe lahira wa islahu ma baina huwa baina al-haqq sannan ya gyara tsakaninsa da talikai kowa bai kuka da kai in ka gyara da Allah kai abin da ya azama don bai azama sai abin da ya san kana iya duk abin da ba ka iya ya dauke maka ko ya sauke maka ya mai ka yanda kake iya haka nan in ka gyara da kanka gwargwado ka aza bisa ga hanya madaidaici Allah ya ce wa nafsi Allah ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kad aflaha man zakka duk wanda ya sarki rayuwa bai wallahi ya rabban ga rayuwa tana da haƙƙi ka aza ta ga gode bai madaidaici in ka aza ta da hanya mummunan hanya mummunar ibada mummunan mu'amala ta cuce ta gobe lahira za ka yi kuka da karbisa da abin da ka yi na kai ta ga mummuna aiki shi ne Allah madaukakin sarki ya ce ya umarce ku da tsayar da sallah da jin tsoron Allah a gyara da Allah a gyara da kai a gyara da mutane shi Allah nan da ya ce a ji tsoron tsaro wanda zai ilai tushe na zuwa gare shi da a tara ku da shi ya yi muku sakamako shi yasa aka tunatar da su su ji da sallah da hakkin sa da bautar da bayinsa da ita ku ji tsoron shi ku gwada mai shi kuka tsauna kushinsa kuka tsoro rahamarsa kuke tsauna saboda ni saboda zuwa gare su za a tara ku yana da rahama yana da azaba in kun kawarci rahama sai ya ba ku in kun ai sakaci ba ku kawarci rahama sai ba kuma sai ya saka ku da azaba wanda ya tara da ga mukiyansa Allah ya tsare ku وجعل يجي وهو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق نعم ويوم يقول كن فيكون قوله الحق أتا. وله الملك يوم ينفخ في السور أتى عالم الغيب والشهادة نعم Wa وهو الحكيم الخبير ubangiji da ya ce a ji tsoronsa ya ce ga dalili ya dalilin Allah na cewa a ji tsoronsa ce ruwan nabi kalaka samawati wal ardi bil haqq ya halitta kamar guda bakwai da kasa da gaskiya Allah ma madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya ce wa yawma yaqulu ma'ana ittaqu yawma yaqulu kun fayakun ku ji tsoron yinin nan da Allah ya yake cewa al'amari ya kasance na kiyama ya kasance Allah ya ce shi Allah nan qauluhul magana sa gaskiya ce walahul mulku mai yunfaqu fi sur kuma shi Allah shi ke mallakar zartar da kuri ranar da za a yi busa cikin kaho ba wani mai mulki rannan alimul gaibi wasu shahadati kuma ya san abubuwan da aka daga sanin bayi da abubuwan da suka yi fake da abubuwan da suka yi bayyane shi yasa ce da gaibi wa shahadati masani abubuwan da aka yi fake daga sanin mutane wa shahadati abubuwan da aka yi bayyane wa huwa al-hakimu al-qadir kuma shine Allah gwani fi afali cikin ayyukan sa al-qadir wa sani bi shu'uni ibadihi da al'amuran bayi ya san ko bi an maslaha bayi abin da ke girmama su da abin da ke walakanta su masani ne kuma yana bayyana musu sai Allah ya kira mu da mu zuwa ga وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال Na'am, Ubangiji ya ba mu labarin, hujjojinsa masu darka ke dukkan wasu dawa wanda ta saba ma tauhidi da kuma lalata ibadar gumaka yau kuma shi yana so ya bamu labarin iska uban annabawa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam don mi don ya tsayar da hujja ga mushrikan makka da ke cewa gumaka an lulana sai ya karanta kisa annabi ibrahim shi ya zo da tauhidi ne tatacce wanda baya da alaka da shirka da Allah kuma dukkan yankuna dukkan jama'o'i waɗanda suke masu addini suna ikirari da falalar annabi Ibrahim da ɗaukar bayatar wannan ya gwada kenan mutanen Makka su suka yi kuskure shi da Allah ya ce wa isala Ibrahim li abihi karanta ma mutanen ka lokacin da Ibrahim alaihi salatu wa abul anbiya'i ra'isul muwahhidin gaban masu tauhidi yake ce ma baban ki a hagar aka amince ki karo karo yake a tattace da naman babu yan za ka rike gumaka a hakan su zama allolanka Ka'ai baba inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin lalle baba ina ganin sai da same ka cikin kasa mabayyani fa anta wa qaumaka fi dalalin anil haqqi mubinin kai da jama'arka kuna bisa ga kasa daga barin gaskiya kuma kasa mabayyani ta inda kuka sassafi kasuwa kuka so ku kasuwa kuka mai da su lola abin da ya koma bayan an Allah madaukakin sarki ya ce a karanta ma wurin shawa da alike da gumaka ga abin da annabi Ibrahim ya yi da baban shi in ka addini annabi Ibrahim suka zai su ba su da alaka da gumaka sai Allah ya ce وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وكذلك أن الأحد يدكوك ذني نري إبراهيم هكذا مكبرام أنه إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملك السماء بلا مفيدة معنى أبوه أنبام ما ماكي نتكي ودين قدرة الله مدوكة الفرقين waɗanda a cikin sammai da ƙasƙai aka ce mujahidi ya ce furrijat lahu samawati wal ardu an kuranye mai samai guda bakwai da kasa nan kasa fara'a bi basarihi al malakut al a'la wal malakut al abubuwan ban mamaki na Allah na mulkin sa na sama yake ka har da sammai suke da waɗanda a cikin da Allah ya so ya karbi zuciyarsa saboda shi kaɗai ne cikin kasar Iraki Ni kadar mai zuciya sai ya kai yana fara guda tsallin tsallu ga uwaye ga sarakuna ga gwamnati kowa bai iri kisa irin shirya ga tashi amma sai Allah ya kada mai shirya mi kadar mai zuciya sai Allah ya gwada mai buwa yadda aka yi cikin sammai ya buɗa mai kasa ya gwada mai buwa yadda aka yi cikin kasai sai ya dora ga mai mulkin kowa an kaɗan ne haka Allah ya haka in Allah ya haska zuciyar bawa da tauhidi sai ga duk abin da za a yi mai barazana da shi da waliyai da kuma yadda ake cewa wanda ka sa a suna hana ga mumini ya hinjire ba ruwa ne saboda ya fi ganin girman Allah za ga kowa Wa ta aka wa annabi Ibrahim alaihi salatu salam. Allah ya zana mai abubuwan ban mamaki na cikin sammai guda bakwai da kasai Allah yana da iko ya kanta. da mu yanzu Allah yana yi maka bibiyo ki ta America da kai Ingila da abin da kai Rasha to Allah kenan ai in har tura a irin irin wannan Allah ya fi da haka yana ya buɗe idon kai ba ka kudura akan kallon abubuwan da ake a sama ya buɗa maka ya maka kallon abubuwan mamaki da a cikin kasa na ban mamaki saboda ni saboda ya ɗarbi zuciyarka da gwada ma shi ya Allah ko wani ya ce maka wani abu na karya Allah maɗaukakin sarki ya ce ana cikin hakan ga annabi ibrahim mutanen sa gumaka su kai bauta sai ya bi su da irin dan nasu hali har ya bayyana musu karyar su Allah ya ce madaukakin sarki ya yi mashi hakan ga wani ya kuna minal mumkinin domin ya zama cikin masu imani na yakini ai wani ya kuna minal rafiqina fil yakini araina tilkal ayatil bakhirati muka gada mai wannan da ayoyi mabayyana waɗanda ke gwada su ta kudura Allah da samanar Allah ya ce da ya kai wannan matsayin ya ɗora ganin abin da waye suke wauta da rashin hankali amma sai ke bari ya gwada bari ya bi su ta hanyar bautar su a su gane ƙaryarsu ina ka ki falan ma janna alaihi lailu فلما جن عليه الليل رأى كوكبا نعم قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فبيها صبر جابوا دروا إبليس إذا تتكلم ما جن عليه الليل لوقت به رعاك وكما كان قولك ورعاره فلما فكر الليل بظلمته كل ضياء يرجو بسيطة ولهذه رعاك وطبم مزيئا في صرائك يا إيه النبي إبراهيم يكا لون توراه العظمة أكد هو الزهرات أي المشترى هو بي زهرة تنكو في المشترى وكونا نجين لون توراه المسكين هذا الزهابة الزايمة فانكشي الله رايكم فانت هو أين هذا الله تريكو ناري كيوا أنا أعلمكم بتاعتني أهو قالوا أنا سبيل الرب عليهم ya yi haka saboda ya samu hanyar rabbi gare su wa tawfiq lahum sannan kuma da bada zarge su wa da ya sai da su a hankali a hankali da ajiyar an yi arzikin ta alawan domin ya na musu jahilcin su wa kaɗan da kuskuren su ibadati gairin lahi cikin bauta wani wanda ya ba Allah ba kana na masani mai kashafiyar kana abu wa ya ya'buduna al-asnam wal kawakib shi annabi ibrahim babansa da mutane mai sun kasance suna bauta wa gumaka da saurayi ba a rada an yi nasi hau ala da fihim sai ya yi nuhi ya shirya ta su a kan fatan wa yi rushe da ya shirya ta su ilal haƙƙi min tarikin nazari ta hanyar ya kallata ya zanar da su ta hanyar su kalli abin da ya faru والاستدلال لكفى هجة ويعرفهم أن النظر الصحيح يبدا مسوها سلامي ميكو mu'addin bai kai mutum ne ila ya kuna shay'un min ha ila Allah ya kuna shay'un min ha mai kyau sai kai ga mutum ya gano cewa waɗannan ɗaya daga cikin waɗanda bai cucin ta aiki shi Allah wa anna wara'a muhdisan cewa a baya waɗannan ranar naki da saurari suna da wani mai tsadawa a hadasa da ya tsada to mudabbiran sannan da mai tsarawa dabbara a wanda ya tanaji fitowa su wa kula haka faduwa su wani tsana haka kira ta daga gabas zuwa yamma kuma tsira haka gudanar da tafiya sai yake musu haza rabbi dori ka yanzu ai na samu wanda a Allah na da A ce kaunu manyan mayyun ba kasmahu ma ilimi ilmihi bi annahu mubtilun wa kun irin magana ce ga mutumin da ke cewa abokin husuma yi? adalci tare da kasancewa ya san abokin yaya ne ita daga fasahi bari a kiya tsaunahu kama huwa sai ya haka ito magana sai kamar ya fiti gai ruhu ta da masabi ba tare da ya yi ta asubanci ga masaba sai ya bi wanda yake yaya da shi an tafiya ya an na saboda yin haka a da aya ya yi jawo hankalin mutum ilal aiki zuwa ga gaskiya sun mai kirro alaihi sannan ya dawo shi daga baya fayubdiluhu bil wujud sai ya fanna wannan abin da kuka shi na da yanka tauraro sai ki tuni ko ba na samu Allah a wanda kare ka hawo wanda ne ka ba shi ne ci falan ma a fanna lokacin da tauraron ne ya fada Allah sai ci ma baba ikilahu hibbul asmi ni ba son Allah da kama ciwa a bani Allah da bai bacewa kullum yana na ina gani kaga an fara samun mataki na warki an yarda ce ya ce Allah amma ya yi shi ne saboda ya samu hanyar da zai gwada musu wanda ba Allah bane to in ya fashe ba ka tsaro kasa ba ka tsaro ta ne kai to ashe ke ka bai cikin ya zama Allah to shi na ce mutu ba bani ka wanda tauraro ya fashe ne ni kan ba ni to falan ma ta ban kautabu ala la ku bi ba kan man kana kadalika ba ni so in gota mu wanda Allah ya fi haka da annar rabba la yajidu alaihi takayyur saboda shi ubangiji bai san bawa ولن تقابل بي شراطة لك إذن يجزاء الجري لأن ذلك من صفات الأجراء سبو دون هنا لك سين كمان نوح للسبتو كده كده لا يا بشي ما يكوش تريان جري جيلا الذي إبراهيم كده فلما رأى القمر بازغا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي نعم فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. أنا إبراهيم يسير أقوام السندرة بايدين جوايا باي. Kalau marah sama marah bagi dan lu kecil dia doa sama saya ni. Kata-kata dia semua wahai ini yang wahai itu yang nak sama ni anda. ma'ana da ya gane shi ɗali a munta shirar launi yana wanda hasken yawa ta ko ina ƙara zara bi alal nubin A kan tsari wanda ya gabata lafsan li an zari qaumi saboda ya koda da nan mutanen sa ila fasadi ma ya ne zuwa su gano aibin abin da suke bauta Wata tafsihar da alami kuma dubi ya wautar da hankali ana cikin haka sai wata ya biyar ba shi ne fara ma a fara lokacin da wata ya faɗi tana sai ce ma wa da eh, kun gani ba da in lam ya hadi ni rabbi ni fa in Allah na bai shirya da ni ba la akunan nabi da kawai jani na zan kasance cikin mutanen da afata su zuwa afata su Ibrahimu masu loda ma abin da kama ce ni yaron gaba ya fara zama wani abu ta ce an fushi yana bin su mataki mataki ila ta ma ga kamar ala ibrahim mala ala alqada in allah na ka shirya ta ne tabbata da aka shirya ta bala kunal min akwai wa da magana katar su akai kai ke salal yana sai yana mutu gaskiya wanda ka so ta ma din da haka ya fi su shiya amfa shiya ana cikin haka da falan ma ra'an shan ta ba su falan ma ra'an shan ta ba zigatan qala hada rabbi hada akbar فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما gina Allah ya ce babu labarin sa bana mara shan da lokacin da ya ga ana ba shi da tantana maka yana ya ala haza ni ji wannan shi da ubangiji la ya ji kan doya ta kafi haza kabar kuma Allah da ya yi girma min alqawati wa al-amri ya yi saurari kuma ya yi wa to haka shi da zikiri yanzu Istifala ma a falar lokacin da sarki ce ta fa ana sayar da ya kauni ya mutane inni ma mimma tushrikuna na faran da duk abin da kuka hada Allah da na bar wannan abin na kuma bar abin da kuke bauta kuma baya Allah قال أبو هيان أبو هيان لما أوضح له أوضح له لوكتين دي بيان أن هذا الكواكب الذي رآه لا يصلح أن يكون ربا وأن تورار Allah. تنتا هذا مع الله إرتكب ما هو أنور منه سيرجع بين بيشيش يأتي شيء wata. yace wa adwa fara alqamara awwala tulu'ihi thumma lamma ga irtaqa shamsu ya koma garana iz kanat adwaru min alqamari wa adwa saboda sahi haske daga wata wa akabar kuma sahi shi girma wa a'ammu naf'an kuma sahi shi game amfani fa kana zalika ala sabilil ihtijaji alayhi sai ya faɗa musu akan hanyar ya kafa hujja akan su akan wauta abin da suke yi وبين أنها دارية للنجم في صفة الحدوث سيبين مسئتها درانا تتورار ودرسان جوك تمنوت قرأت ورقوة نسوك شوائي قال ابن كثير ابن كثير والحق مكان تكسيا أن إبراهيم عليه السلام للي الذي إبراهيم عليه السلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه مبينا لهم بفلان ما كانوا عليه duka yan mujadala ce ke da hikima da mutanensa yaya ce ce yi da su amma ta hikima sai ya samu ikon ya bayyana musu ganin kuskuren abin da suke a kai na yi bautar taurari bautar wata bautar rana amma sai bi su ce an fashe a shi ne da ya bayyana su gano gwada musu kowane allah cikin allolan gada aka ba shi fashewa ya mai shine yace yanzu kam in Allah na bai shiryar da ni ba hakika zan zama cikin mutanen da suke batattu wa batattu kenan mutanen nan da ke bauta ma abin da bai tabbata ne sai ya dawo ya ce ya ƙaunu ya ku mutane na inni bari ummin ma suna. na bar ranta da abin da kuka haɗa Allah da shi Ko bayan na bar shi yanzu kam إني وجهت وجهي نحو الشمس إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا نعم وما أنا من المشركين إني وجهت وجهي للذي نحو الشمس تغسطا أي كفرت بعبادتي نادوا عبادة ذات وتوحيدي لتوحيدي نادي الذي فطر السماوات والارض وحتى الله الذي يقاد حديث السماء غلام في الكسا اي الله الذي ابتدع العالم الله الذي يقاد حديث وخلق السماوات يا حديث السماء والارض الكسا حنيفا كما يزنا زما مي كركتا اي ما الى ان الابياد مي كركتا daga barin dukkan addinai albatil da wadanda abba su ila dinin hakki zuwa ta addini gaskiya wanda Allah ya shari'a wa ma ana min al-mushrikin ban zama cikin zurin mushrikai ba ai su min mai abudu ma Allah gaira ban zama mai bauta ma wani tare da Allah wanda magana da annabi Ibrahim ya aka ce to haka aka biya shine aka ce wa hajjahu qawmi hajjahu qawmi qala atuha ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون القرآن يبقى يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا Allah ya ce duk wanda aka tauhidi masu bata ba su fahimta ya zaura lafiya shi na aka karanta mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya sani batun zama ne makka ana bautan gumaka ya ce kadai ta Allah ba taso ba sai a ɗauko mai tarihi shugaban masu tauhidi a karanta mai abin da ya faru a garin ta kasar Iraki shi da aka ce wa hajjahu qaumun sai mutanen suka yi jayayya da shi fi sha'anin tauhidi cikin al'amarin nan na tauhidi to an zuwa ce Allah da ya kabo sama Arabin Abbas na abu ya ci da nuhu bi alihatin suka yi jayya da shi game da al'amarin gumaka ba kawo ruhu bi ha suka fuskantar da tsoro zuwa gare shi akan saba ma gumakan nan cewa wallahi in baka bi su suna halaka suna samar da rashin hankali gare ka suna samar da kowane irin sharri gare ka fa jabahum munkiran alaihi sai ba su amsa yana mai inkari abin da suka tsoratar da shi qala ya ce ato hajjuni billahi suna jariya bi daga Allah fi wujudillahi wa dalilati samuwar Allah da kadai ta sace ni yanzu Allah za a yi jariya da ni wa kad hadani alhali Allah ya shiryar da ni wa kad fassarani wa hadani Allah ya lura da ni abin da ake ya shiryar da ni idan hakki zuwa gaskiya fala akafu don haka wallahi ba ni tsoro ba su shirku da duk abin da kuka yada Allah da shi ila aqab mu'azil ali atabantur wa an kuma ka al mazmuwat al mazmumat wa ta'kariya allati ta'buduna min wata suke bauta ba koma bayan Allah li anna saboda ina imani kuma kan nan babu cutarwa in aka saba musu wala tan fa'u aka yi musu biyayya kuma ba su amfani wala tufiru kuma gani wala tasma'u ba ta gumakan nan ba su da iko akan abin da kuke riyawa na cewa tana iya cutar da ni da hauta tana iya cutar da ni da matarwa tana iya cutar da ni da komi da ana min lahira ne wace ba ta da iko ba ta ji ba ta gani ba ta kasance tana da iko akan abin da kuke faɗa ba illa an ya sa a rabbi ma'ana ba abin da zai faru gare shi ba abin da zai faru gare ni illa idza arada rabbi an yusiba ni shay'un min al-makarudi sai eh, fa in Allah ya nufe ni da wani abu na sharri ya samu gare ni fa ya kulu kenan sai ya kasance saboda yarda Allah da umurnin shi da saukar da shi shi ko Allah nan wasi arabi kulla shayi ilma ya wai da ko komai cikin talikai da sanin sa don haka Allah ya san halin da nake afala tuzakkaruna yanzu ba za ku yi lura da abin nan da ni fada muku ba wa tasaihuna ku afu a tafiya biya za cikin wannan magana tambihu akwai faɗakarwa na gari su ana ka falatin bisa ka cewa fa sun rafkana sun bi abin da bai ji bai gani kuma sun ɗauka yana iya wani abu yasa kun an yi musu tambihi a kan rafkana su a samar cikakka haisu abadu ma la ya zubi wa la yamfa sai da suka bauta ma abin da baya cuta in ba a yi mai bauta kawai la yamfa kuma baya amfani a yi mai wa asharaku ma a zuhurin dala'il sa'i'ati ala su bi subhanahu kuma suka hada Allah tare da bai mabayyana ta Allah makaɗaici ne amma suka yi wata hada shi da wani shi ne annabi Ibrahim aka ci gaba da jalau gama an yi shekaru ana yi kamar yadda annabi Musa aka yi shekaru ana ɗauki ba da tsakani ne da Fir'auna kamar yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka yi shekara goma sha uku ana jalau da ba tsakani da shawa. شري النبي إبراهيم وكيف أخاف ما أشركتم نعم. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أكا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون Ubangiji madaukakin sarki sai wani kotu shi ciko maganganun Allah da Ibrahim alaihi salam. Ya ce ba kai ba a kafa a sharakar. Sun tsoratar da shi da wanda ka ya duk wanda ka ce wallahi in mota ka ta yi ta Haka ba shi yana ba shi da Allah ba shi ya samu mota ka kai to dai Allah ba shi yi ba ayyar mu dai wani wanda ba shi ba shi na hadda kujurai kuma bai yi musu ba ba su da talauci ga da matsaloli daban-daban bai kuranye musu amma suna nan suna ta wahala shi na ya ba kai ba a samu ma a sharakatu ya zan ji tsoron ko abin da kuka haɗa Allah da shi كيف أخاف آلهتكم يا سنجد أن لكم التي أشرفتموها مع الله في العبادة وأن كنت هذا كل الله في العبادة ولا تخافون على هذه كوبا كنت صورون أنكم أشركتم بالله أي كوبا كنت صورون كل شركة على الله با ما لم ينزل به عليكم سلطان أبين باك دولي كجا كبيا كنت صورون الله با كنت صورون كما كنت وأنتم لا تخافون الله القادرة ga shi kuma ku ji tsoron Allah ba mai iko ala kulli shay'in akan tabbacin komai allazi asharakatum bihi biduni hujjati wanda kuka hada shi da wasu abubuwa na bauta ba da da dalili ba yanzu in ma ana ɗauko wani wani abu zai same shi fa ayyul fariqain ahaqqu bil amni cikin mu bangaroran guda biyu na bata da na shari'a wani bangare ne ya hincin a same shi ga aminci in kuntum ta'lamuna in kun kasance sun kula sani ai ayyuna ahaqqu bil amni mu da kuka bi Allah mu muka yi cincinta mu zama cikin aminci ko ko ku da kuka bi wani Allah da bai da iko akan komi wa qad arafna Allah bi adillatin mu alhali mun san Allah da dalilan su wa qad tasnahu mun ce shi bi ibadu da ibada shin mu muka cincinta aminci am amtum ko ko ku wa qad asharakatu ma'ahu al-aslama alhali kun ba mu Allah da gumaka da waliyai cikin bautar kuwa kafartum bil wahidin at-tayyar kun kafirce ma Allah nan da da guda wanda ya sakamako ga al'amarin bayan Allah madaukakin sarki يجي الذين آمنوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون Allah ya ci waɗanda suka cincinci aminci kan su ne allazi na amadu waɗanda suka yi imani da Allah kuma walam yalbisu imanahum bi zulmin ba su garwaye imanin su da zalunci da shi shine shirka su suka cincinci aminci gobe kiyama Allah ya ci ce su kan ula'ika lahumul amnu suna da aminci gobe kiyama gurin Allah na ɗaukakin sarki wa hum mutaduna kuma su ne ashiriyayi wannan aya lokacin da ta sauka shi ne aka ce ruriya an ruwaito an na hazi ayata lokacin da ayata ta sauka lamma nazarat asfata min ha da nabi sahabban manzo Allah kun tsorata fara cikin su akwai Abu Bakar Siddiq fadalu suka ce wa ayyuna lam yaslim nafsa sai suka ɗauki zalunci kamar sabo su cikin mu kuka ce cikin ya ya manzon Allah da an ce wanda ya cuci aminci fi kiyama wanda bai zalunci kansa ba kuka ce ya manzon Allah to cikin mu wane ne bai dan samu abin da ya zalunci kai ne da shi na sabo ba ai kenan mu duka ba mu cuci aminci ba fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce laysa kama ta zunnu a hukuncin ba yana yana kamar yadda kuka zato ba ne, ba zaluncin da kuka zato ba ne ake nufi, zaluncin sabo, wa inna ma huwa kama kala lukumanu da jimihi, yake shi magana da ta yi kama da magana lukumanu da yake da ɗansa, da shi ya kunya kunayya, la su shirka billah inna shirka la zulmu azim, kada ka yi shirka da Allah, shirka ita ce zalunci babba. Ma abin da Allah ke nuni allazina amanu wa an kai imani walam yabdisu imanahum bi zulmin basu darwa imanin su da shirka ba akan ibada basu darwa imanin su da sabo ba sun sabo annabawa dai abba su da sabo saboda kare su za a yi daga bare su amma sauran mu'minai suna sabo suna tuba ne suna sabo suna tuba ne har ubangiji ya mai da su zuwa gare shi cika musu lada dai akan imani ya musu gafara akan zunubansu ina Allah madaukakin sarki yake ba mu labari nan cewa wa tilka hujjatuna wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi نرفع درجات من نشاء نعم إن ربك حكيم عليم أكا. Right. to uwa Allah ya ce biyar dawa da waɗannan kisoshi mu'awara tsakanin annabi Ibrahima da mutanen Iraki saboda annabi Ibrahima ɗan Iraki ne hijira ya koma sha wannan muhawara ce da an yi ta shekaru aru aru tun yana matashi har ya zama dottijo ana jayayya shi ne Allah ya ce wa tilka hujjatuna waccan hujjar wacce ita ce hujjar ta gwada ma annabi Ibrahim ka dai da Allah da buwayarsa da cincin da shiga abota mai shi kadai na a Ibrahim muka baiwa annabi Ibrahim ita ala yi bisa ga mutanen muka ba shi rinjaye in suka yi jayayya da shi ya kashi an yi jayayya da cincin taurari a yi musu ibada ya kashe su ta hanyar suna fashewa to da ba su nan tare ku daga barin cuta su da sun baki sun tsayar suka dawo ga ta da ta kafafu ya ce su ko ba su ba su gani ya za mu tuho mu riƙe abin da bai ji bai gani ai wanda ka karɓa kira ya yi muna ruwa ya ba mu alkhairi ya ba mu ci maka ya yake cikin bauta ba ya za mu shagartar da kanmu da bauta wanda in mun yi mai bauta bai komi in mun bauta mai bai ba mu komi don haka Allah ya ce wannan su ne dalilan da Allah madaukakin sarki ya ce a cikin zuciya annabi Ibrahima ya yi jayayya ga mutane ne kuma ya rinjaye Allah ya ce narfa'u darajatin man nasha'u muna daga darajoji waɗanda muka so daga cikin bayinmu Allah ya ce inna rabbaka lalle ubangijin ya kai Muhammadu hakimun mai gwanin ne sannan kuma alimun masani ne ga abubuwan da yake shari'anta ai hakimun ya za'u a fi mahallihi yana haka kowa iri abin da ya kamata a baki alimun masani ne la ya kafa alaihi shay'un wani irin wani abu mai kuyuwa sai ga kuwa daga sanin Allah madaukakin sarki wannan shine karshen wannan kisa ta Annabi Ibrahim da takan gwada muna Allah yana jefa shirya cikin zuciyar wanda ya shirya wani haske ne da Allah yake jewa ba yawan karatu ba ne ba yawan shekaru ba ne ba kyawun jiki ba ne ba yawan abin da yau mabiya ba ne Allah yana ɗauka shirya da jewa cikin zuciyar wanda ya su ba ya ɗauka kuma sun ma'ira sai dai waɗannan uwaye shi kaɗai ne cikin Allah ya shirya da su haka Allah ya bashi yulkin ruha min amrihi ala man ne min ibadihi li yunzira matsala. yau matsala haka Allah ya jiwa masa ruhi ruhi ne karfin gaba da waye kan saka cewa waɗanda abubuwan da aka yi al'adu ne ba su da haka ya yi ilkahi waɗannan abubuwa a zamanin shehu usmanu dan fobi ya gano gargajiyar da ake yi da kurkulle da fance, da maganin mata da minana duka ba ibadoji ba ne ya hito yana wa'azi an kai ta karfiya har zuwa kaka gonaki haka ta faru ga Malam Abubakar Mahmud Duni nan farfaru da fara da makaranta ana ta su yiwa Allah da mutumin ga nabi da Allah wai kuwa bai ya har wallahi wai kai bai ka iya ba wai da wani aka yi ya ce wai kuma wai ba wai wai wani yanka dubban zana wai ba a kiran shi Usman so kuma wannan lokacin an ta mutane ba a kiran shi Usman an jawo magana ko ba jawo sai ce Allah aka kira in ku kira shi to ina shi ina ku kira Allah shi Allah mun yi imani da yana sai a ce a wallahi ɗan bai lati gudu yana nan to haka an kai ka ɗauki ba da su shi na Allah ya ce haka yake bayyanar da dalilan kudurarsa da dalilan shiryarsa da wanda ya so ya shiryu ba tare da wani ya karantar da shi ba kaga su waɗanda ba ga wani na fitawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani na ya tsaye shi yayi mai karatu ba tunani na ya fara yi ko ba can ko gojira ya zauna yana ta tunani har mala'ika jibril da jiyar sade shi amma ya gano abin da maka sai na bautar gumaka bai kwanta ba duk gargajiyar da suka yi bata kwanta ba ko an ga yace shi an zuwurin an wasa yana ta wurin nan sai kwana ya dauki bai gari wasan nan sai an Allah bai so ya san waɗannan abubuwa haka ya ci gaba da zama komi na Qurayshawa na na kanna da na bautar gumaka ba a yi tare da shi ina fatar an dace to haka Allah yake kawo dalilan shiriya sun ya faɗa ma annabi Muhammadu mun kawo ma annabi Ibrahim dalilan shirya kuma mun karɓa shi kuma mun rija ka shi a kasar Iraki waɗansu bayanin da ake shi ma'ana kamar Allah sai na haɗa mai yi hakuri wannan da suka bi hanya sai ya wahala za ka wahala kai ma amma daga ƙarshe za ka ɗaukaka a cikin waɗannan mutane ka rinjaye wannan shi ne Allah ya faɗi wa tilka hujjatuna atayna ha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatu man nasha'u in rabbaka hakimun alim mu kada ka zance wanda suka sun saboda Allah hakimun mai gwaninta ne yana yi abi na cikin hikima alimu kuma masani ne inda sun cin kai da annabta abin da yayi ba da zaman ka annabi bai kuskure ba in su ba su gane da shi Allah ya san bai biye yi don haka yan uwa mu Allah madaukakin sarki yana yi wa da yaso in baiwa da abu kuma bai kamata a yi jayayya da shi ba kamata a yi biyayya in ɗanka Allah ya sa da darajar shi da ilimi فوراري شو كلمة سبية يا أبر يا أي جاي يا أبي براجي جو في موري يا بس أبو دعالي كي شيء أي شيء ما تمشين تا وان جاي جاي كاشيا فعلا هو بيجي يفتح كام ولا كاشيا كارا بيجي نامن هيك كبام بيجي هو أي شيء بيتا بيجي نامن كاريا كم كبام بيجي بيجي أنا نجي شيء وا الحمد لله الذي بني مدينة المصالحات والسلام عليكم ورحمة الله نعم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 haska ta mu bukatan mu da shi mu zama mutane kirki ya Allah ya Allah ka ba mu lada mu yawa da za ka ishe mu sai ma na kaka gobe ya ubangiji ta bi kai Allah ka sa mu cika da imani Allah ka karba mu na ibadojin Allah kai mu na rangume inda muka yi kuskure ka mu bayin ka ne masu rauni Allah ka karike mu da su ba kan da muka yi kai a ce mu ubangiji ya yawai ya kamu na lada ga abin da muka samu muka yi daidai Allah muna da bukatu daban daga ya Allah duniya da lahira yan kasuwa da yan siyasa da yan sana'a ya Allah Allah ka biya bukatun mu na alkhairi abinda muke kauna na shari dukkanin mu ubangiji Allah sai mana maganin ka ya Allah jagororin mu suna bukata addu'a Allah muna roƙon ka ya Allah ka taimake mu ka daidaita mu da jagororin tun daga shugaban mu na kasa har shugabannin mu na jihohi kuma la Abubakar Atiku ba gudu Allah ka shirya mu da su bisa ga abin da zai gaba daidai ka taimake su bisa ka aikata alkhairi ya ubangijin kai. ka kare su daga sharrin kansu da sharrin mashawarta ya ubangijin talikai ya Allah ka aza su da abin da za su yi zama mai amfani gare su mai amfani gare mu duniya da lahira ya Allah ka taimake mu ka kore mu cikin tunun da ke aukuwa cikin yankunan ƙasar mu kai muna maganin su ya Allah yan ta'adda da ke kokarin ta'addanci shiga gidaje a kashe mutane kare hanyoyi a kashe mutane ubangiji Allah ka tsara mana karshen wannan musiba in ko muna cikin ta har da mu mutu ubangiji Allah ka samu mutu da shahada Allah ka sa zama mana shahada in ka auku gare mu in kuma ba ta aukuwa gare mu Allah ka sa mu mu tarihin ta wata rana yan umar suka auka ciki suka mutu Allah ka sa waɗanda an musulmi ta zama musu mawari zuwa aljanna kasarorin da suka yi Allah ka sa mu zama musu lada waɗanda a cikin yanzu Allah ka kuranye musu Allah ka kuranye musu Allah ka kuranye musu ko Allah ka kare سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين